ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما rundunar da take cikin samai da ƙasai mallakar Allah ce yana ƙarfafa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da ita Haƙiƙa Allah ya tabbata mabawayi babu wanda yake rinjayarsa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa